Hukumar zaben Najeriya INEC za ta tura jami'ai 753 don kammala zaben mazaɓar ɗan majalisar tarayya da na jiya mazaɓar Ece da ke jihar Rivers. Zaben dai da za a gudanar ranar Asabar ɗin mai zuwa 25 ga watan nan na Fabrairu zai zama mai muhimmanci da ɗaukar matakan tsaro don nan ne mazaɓar ƙarshe da ta gagari gudanar da zaɓe a jihar ta Rivers. Rivers yana zama jihar da akan samu zubar da jini a lokacin zaɓe, inda kowa zaben watannin baya a kashe DSP Alƙali Muhammad da datse kansa. Haka nan an kashe jami'in da ke rufa masa baya wanda daga bisani aka gano inda aka binne gawarsa wannan zaben dai ya sanya rundunar 'yan sandan najeriya damkewa da korar shida daga ma'aikatan ta da ke tawagar gwamna nelson wike da aka samu da harba bindiga da aka yi hargitsa wata cibiyar zaɓe nick dazan shine daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zamanin naɗi ya shuɗe kuma abin da muke so kenan a fahimta kuma za mu ci gaba da mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu mu ba za mu sadu da ba abin takaici shine har wayewa a wannan zamani na wayewa ana irin wannan saboda kawai mutane suna so su ci burinsu na su samu ofis to ni abin takaicin kenan kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka matashin ɗan siyasa garba muhammad ya nuna damuwa ga yadda a siyasar najeriya har yanzu wasu matasa ke zama zuga zugan izawadar fitinar siyasa alhali ba wata gajiyar da suke samu a ƙarshe a ra'ayi matashin sai matasa sun gyaru kafin samun zaɓe mafi inganci za ka iya kashe kanka akan wani dan siyasa in mai gidanka ne in kana ga in ya samu za ka samu amma kuma kar hankali ya dinga bushewa ka dubi wannan abun zai iya affecting naka wannan kujeran da mai gidan naka yake kai yau gobe wata ila kai ne zaka zo ka nema tarihi kuma zai maimaita kansa za a tuna maka lokaci kaza ka ci mutuncin wani ka bata abu ka ba na gwamnati yau ka zo kana neman alfarma na siyasa kaga ka bata future naka babban zaben da ke gaban hukumar zaben a gaba shine na jihar Ikiti da ke kudu maso yammacin Najeriya wacce ke karkashin shugaban gwamnonin PDP Ayo Fayoshe da ke hasashen jam'iyyarsa ta PDP ce za ta samu nasara wata kungiyar fararen hula jihar ta Ikiti na alwashin haɗa kan PDP da APC don samun ɗan takara da zai samu karɓuwa a kowane ɓangare. Hukumar zaben dai ta bayyana cewa kasamin kuɗin 2017 ta tsara kashe naira biliyan 45 ne. Da yake magana a taro da kwamitin zaɓe na majalisar dattawa, shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar za ta yi amfani da naira biliyan 20 da miliyan 900 ga biyan albashin ma'aikata, naira biliyan 2 ko da miliyan 500 ga lamuran yau da kullum, sai naira biliyan 19 da miliyan 100 ga lamuran zaɓe, naira biliyan 2 da miliyan 300 ga biyan manyan ayyuka. Shugaban kwamitin zaɓe sanata Ali Indumi ya yaba hukumar da gudanar da zaɓe mai inganci a 2015 da kira ga samun wanda ya fi shi inganci a 2019. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ya ba da shi sai mata shugaba.